radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH haso kamo a cikin shin sannan rana na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma abin da muke ɗauki da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shin na mu koma noma wanda Mustapha Adam zai gabatar. Daga shi kuwa sai shin na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Disamba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu aure ko kusan cewa shekaru 191 da suka gabata a ranar irin ta yau wata 17 ga watan disamban shekara ta 1830 simon bolivar sanannen jarumin kasashen amurka ta kudu kuma ɗan siyasa ya rasu an haifi bolivar a shekara ta 1783 a birnin caracas na kasar venezuela bayan kammala karatun sakandare a venezuela ya tafi kasar spain inda ya sami digiri a fannin shari'a simon bolivar yana kasar spain a lokacin da aka yi juyin juhali a kasar faransa don haka ya dawo gida ya fara gwagwarmaya da turawan spain waɗanda suke mamaye da yankunan amurka ta kudu na tsawon shekaru 300 bolivar ya fara yunkurinsa ne a shekara ta 1813 ya kuma sami nasarori a kan turawa inda ya 'yantar da wasu daga cikin kasashen yankin latin amurka daga mulkin mallaka na turawan spain daga ciki har da venezuela ecuador da kuma peru sai kuma kasar bolivia wadda ya taimaka ma 'yan gwagwarmayar kasar inda bayan samun 'yancin kai aka sanya ma kasar sunansa wato bolivia simon bolivia ya rasu a shekara ta 1830 yana ɗan shekaru 47 a duniya da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 11 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan disamban shekara ta 2010 wani matashi ɗan ƙasar tunisia ɗan shekara 26 da haihuwa mai suna tariq muhammad bin bo aziz ya banka wa kan sauta a gaban ofishin ƙaramar hukumar lardin su domin nuna fushinsa a kan yadda jami'an tsaron gwamnati suka kwace kayayyakin da yake sayarwa wanda da su dogara domin ciyar da iyalansa a lokacin da wannan labarin ya yadu a ƙasar tunisia ya jawo tarzoma a fadin ƙasar wanda da ƙarshe dai hakan ya kawo ƙarshen mulkin shugaban ƙasar na lokacin zainal abidin bin ali bayan haka wannan boran ya watsu zuwa wasu kasashen larabawa amma nan da nan kasashen turai suka kwace daga mara jagorancin boran inda suka mayar da shi batu na siyasa da kuma daukar fansa akan wasu gwamnatoci waɗanda ba su dasawa da su da kuma bayar da kariya ga gwamnatocin da suke dasawa da su turawa da kuma wasu daga cikin gwamnatocin larabawa 'yan koren turawan ne suka koma suna jagorantar boran na larabawa inda suka haifar da rikici a cikin wasu kasashen da sunan neman demokuraɗiyya ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi da ke da'awar jihadi domin kifar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe kamar yadda ta faru a ƙasar libya da kuma syria da har yanzu waɗannan ƙasashe ba su sake shaida zaman lafiya ba tun daga wancan lokaci. radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin Sojin ruwa na kasashen Iran da Oman na gwamnati da atisayen haɗin gwiwa a mashigar Hormuz. a yau juma'a ce ake buɗe taron ƙungiyar ƙasashen musulmi a birnin islamabad kan ƙasar afghanistan iran za ta cika alƙawarin ta ɗauka ne idan aka cire mata takunkumi najeriya ta ce ba za a sanya dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro ba a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran sojin ruwa na ƙasashen iran da oman na gudanar da atisayen haɗin gwiwa a mashigar hormuz rahotanni da kan fantancin labaran iran na kalto ya nuna cewa bisa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kwamitocin sada zumunta na soji na kasashen iran da oman an gudanar da atisayen haɗin gwiwa karo na tara a yankin ruwan iran a mashigar hormuz da ke tekun oman an yi amfani da jiragen sama masu saukar ungulu da jiragen sama marasa matuki da sauran makamai daban-daban daga dukkan bangonin a gaban shugabannin kwamitocin kasashen biyu da ma membobinsu da ke alhakin kula da yadda ake gudanar da atisayin ya ƙarshe ya bayyana cewa babban makasudin gudanar da atisayin shine domin ƙara kusantar juna da kuma aiwatar da ayyukan ba da horo daban-daban a teku da kuma musayar kwarewar da sojojin ƙasashen biyu suke da shi a tsakaninsu. A yau Juma'a ce ake buɗe taron ƙungiyar ƙasashen musulmi a birnin Islamabad kan ƙasar Afghanistan. da safiyar juma'a ce babban sakataren janar ɗin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi oic hussein ibrahim ya isa birnin islamabad fadar mulkin ƙasar pakistan domin hata taron ministocin ƙasashen ƙungiyar kan ƙasar afghanistan da ƙasar pakistan ke karɓar bakunci taron ministocin wajen ƙasashen na oic karo na sha na yini biyu an shirya ne zai mayar da hankali kan halin da ƙasar afghanistan ke ciki da kuma yadda za a taimaka mata ta ɓangarori daban-daban a wani bayani da gwamnatin pakistan ta fitar ta gode wa kasashen musulmi da suka a kasar iran game da bayyana aniyarsu ta halartar wannan taro an sanya dokar hana zirga-zirga a yankunan diplomasiya na tsawon kwanaki biyu na gudanar da taron a kasar ta pakistan kuma an sanar da dakatar da layukan wayoyin smart a faɗin birnin islamabad har zuwa lokacin da za a kammala wannan taro iran za ta cika alkawarin ta ɗauka ne idan aka cire mata takunkumi Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasar Iran Muhammad Islami ya faɗi cewa dole ne a cire wa Iran takunkumi da farko kafin Iran ta yi aiki da jajen da aka cimma kan shirin nukiliya. Ya ce, mun tsara sabbin dokoki da ka'idoji a ayyukan da muke gudanarwa mun shirya domin tunkarar abubuwan da za su taso. Za mu tattauna a kai kafin daga bisani mu yanke shawara a kan matsayarmu. Kamar yadda ya bayyana a lokacin ziyarar da Rafael Gross, Darakta Janar na hukumar nukiliya ta duniya IAE ya kai wani bangare na cibiyar da ke Karaj ya faɗi cewa har yanzu akwai sauran wasu abubuwa da suka rage da ba a kammala ba domin haka yana da muhimmanci sosai a kan tonawa don ci gaba da sa ido kan shirin na Iran yadda zai sa a samu fahimta a ayyukan da ake yi tare. Daga ƙarshe bayyana cewa game da batun kamarorin hukumar a cibiyar Karaj don taimakawa tsarin shari'a da tsaro an yanke shawarar hukumar ta iae za ta kawo sabbin kyamarori domin amsa tambayoyin da suka shafi ayyukan kimiyya a gaban jami'an tsaro har sai an kammala bincike game da abin da ya jawo kai hari na ta'addanci a wajen kafin daga bisani a sake saka sabbin kyamarori a cibiyar ta karaj to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Najeriya ta ce ba za a sanya dokar ta ɓaci kan sha'anin tsaro a ƙasar ba. A wata hira ministan kula da lamuran 'yan sanda Najeriya Muhammad Megari Dingyadi ya yi da manema labarai ya ce babu buƙatar a sanya dokar ta ɓaci saboda matsalar tsaro da ake fuskanta a ƙasar. Har ila yau ya ƙara cewa duk da cewa Najeriya ƙasa ce ta dimokuraɗiyya wanda kowa ke da haƙƙin faɗin albarkacin bakinsa. Amma dai babu wani shiri na sanya dokar ta ɓaci a ƙasar kan matsalolin da suka shafi tsaro. ya ce a wasu wuraren akan sa dokar ta ɓaci a fannoni da dama kamar sha'anin ilimi amma sai ga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba babu wani bambanci don haka gwamnati na yin duk abin da ya kamata ta yi kan sha'anin tsaro a ƙasar ba sai an sanya dokar ta ɓaci ba wannan yana zuwa ne a dai lokacin da gwamnan jihar sokoto aminu tambuwal ya buƙaci a kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke fama da matsalar tsaro na 'yan bindiga domin shi ne kawai zai bawa sojojin kasar dama su murƙushe su kuma ya faɗa hakan ne a lokacin da yake tarbar tawagar ƙungiyar gwamnonin jihohin makwabta da suka je masa jaji kan kona mutane 23 da 'yan bindiga suka yi a jihar ta Sokoto. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan kuwa saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla labaran duniya ke aka saurara yanzu kuma sai shirin nan na gaba wato shirin nan na mukoma noma tare da Mushtaba Adam. Mukoma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin hukuma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ake kokarin lalubo hanyoyin bunƙasa ƙasa da abinci a tarayyar najeriya kama daga ƙungiyoyin manoma da kuma gwamnatin tarayya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. shugaban ƙasar najeriya muhammad buhari ya buƙaci ganin jami'o'in aikin gona na ƙasar sun jagoranci yadda za a bunƙasa hanyoyin samun abinci a cikin ƙasar shugaba muhammad buhari ya kuma bayyana cewa cibiyoyin ilimin aikin gona na ƙasar ta najeriya suna a matsayin wani ginshiki ne na samar da sauyi a fagen aikin gona da kuma ƙera na'urorin zamani na aikin gona ɗin. sannan kuma da fada da kurarowar hamada shugaban na najeriya dai yana son ganin ƙoƙarin cibiyoyin ilimin aikin gona ɗin ya kai ga baiwa ƙasar damar rage dogaro take yi da man fetur a matsayin babbar hanya ta samun kuɗin shiga gwamnatin tarayya in ji shugaba muhammadu buhari tana tsammanin samar da kirkire-kirkire a cikin sauri daga cibiyoyin ilimin aikin gona da ake da su a faɗin ƙasar ministan aikin gona na najeriya ne dai dr muhammad abubakar ya wakilci shugaban ƙasa a wurin bikin yaye ɗalibai karo na goma da jami'ar aikin gona ta michael okpara da ke jihar abia ta yi tun da fari dai ƙungiyoyin manoma na tarayyar najeriya sun buƙaci ganin gwamnatin ƙasar ta taimaka musu wajen bunƙasa aikin noma ƙungiyar da ake kira national apex of nigerian farmers cooperative society wacce kuma a takaice ake kira da nanfacos ko kuma nanfacos tana son ganin gwamnatin ta taimaka musu domin su sami dukkanin kayan aiki da suke bukatuwa da su saboda bunƙasa harkar noma domin su kuma a nasu gefen su taimaka gwamnatin tarayya ta cimma manufar da ta sa gaba na ganin cewa an daina dogaro da man fetur wajen samarwa ƙasar mafi rinjayen kudaden shiga ƙungiyar tana son ganin gwamnatin tarayya ta ware aƙalla eka dubu ɗaya a kowace jiha daga cikin jihohin da ake da su domin ita ƙungiyar ta yi amfani da su wajen bunƙasa harkar noma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasar ne dai gugu uzoma ya yi wannan kira a madadin ƙungiyar tasu a wani taron manema labaru a babban birnin tarayyar ƙasar abuja har ilawu ya ce an kafa wannan ƙungiya ne ya dama tun da fari domin ganin cewa ta taimaka da tallafa gwamnatin tarayya ta cima manufofin da aka shata a fuskar aikin gona to da muka fita ga najeriya kuwa za mu ga yadda wato hukumar nan ta abinci ta duniya fawo wacce take a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma take da cibiyarta a ƙasar italiya take cewa ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga suna fuskantar kalubale daga hauhawar farashin kayan abinci waɗanda suke shigowa da su daga waje hukumar abincin ta duniya ta bayyana cewa yadda farashin kayan abincin yake karuwa a duniya yana a matsayin wani kalubale ne mai girma ga ƙasashe masu ƙarancin kuɗaɗen shiga har ila yau wannan bayani na hukumar abincin ya zo ne dai a cikin wani rahoto na musamman take fitarwa sau biyu a cikin kowace shekara wanda yake shafar harkar abinci da hadasa da kuma yadda farashinsa kan yi kwan gaba da baya inda a shekarar bana matsalolin da ake ci gaba da fuskanta na cutar nan ta corona yake a matsayin wani sabon kalubale ga harkar noma a duniya. To masu za mu dasa aya a nan. Muna fatan za ku zaci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.

lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar dan adam musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau dai shirin zai mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu ɗaya daga cikin matsalolin da ke adabar ƙasashe masu tasowa musamman a nahiyar mu ta Afirka. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. mun gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalar magunguna na jabu musamman na nasara ɗaya daga cikin matsalolin da ke adabar kasashe masu tasowa musamman irin su Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a baya ya nuna cewa sama da kashi 60 cikin ɗari. na maganin da ke shigowa afirka na jabu ne alƙalman na hukumar ta who ko kuma oms sun yi amanar cewa yaduwar kwayoyin magunguna na jabu da ke shigowa a kasashe masu tasowa na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wasu larori ko sabbin cutuka ga jama'a inda hasali ma ake sayar da su barkatai ba tare da mutane sun kiyaye ba ko da yake halin kuncin rayuwa musamman talauci na ɗaya daga cikin abin da ke sa mutane na mai da hankali ga magunguna na jabu ciki har da na gargajiya masana sha'anin kiwon lafiya dai na ci gaba da faɗakar da al'umma dangane da matsalolin da ke tattare da magunguna na jabu to domin tattauna wannan batun a yau muna tare da dr. sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayarsa akan abin da ake nufi da magani na jabu ga dai abin da yake cewa ah, abin da ake nufi da magani na jabu ne ko maganin da aka kwaikwaya na wani kuma ya zama da cewa ba asalin wanda aka san shi da yin magani ne ya yi ba aka yi kokari a yi kwaikwayo a kai shi kasuwa a saya wannan ma ana ɗaukar shi magani jabu tunda tsarin harkar magani kowa yakan gabatar da maganin da yake so ya dinga sarrafa ma'ana kamfanin magani suna sarrafa magani da sunan da aka amince masu su yi kamar in amurka ne akwai food and drug administration in a Najeriya ne akwai nafda So kowa in kowane magani da sunan shi da wanda aka amince aka mara rajista da wannan sunan. In wani ya je ya yi magani ya kwaikwayi sunan ta barauniya hanya. Wannan laifi ne kuma za a iya gabatar da mutum a kotu kuma sunan da za a ba maganin nan maganin jini. Ba ma zancen ko yana aiki ko baya aiki. Farko kenan. Na biyu akwai maganin da shi ma za a yi maganin jibu wanda an yi shi watakila an kyanta cewa shekara uku kawai zai yi yana aiki bayan shekara uku ana ganin ba zai yi amfani a jikin mutum ba so in yana a kasuwa a shekara uku ya wuce ne lallai ya zama maganin jibu ko da da ne kyau na uku kuma akwai wanda maganin an yi shi da mummunan nufi ba ma kwakwai sunan kowa ba ko da shekarar jiya ke magani amma maganin ba ne aiki bin kuma da nisa wannan kaga ya zama ma shi ma maganin mijin to wannan nauyoyi kenan na maganin mijin da ake da su. Na ce a gaida likita bokan turai a ni ya sosai. Zan gaida likitoci, ba dan kuɗi suke ba. turakta baya ga matsalar canza sunan magani ko kuma lokacin da ya kamata a yi amfani da shi kamar da aka ambata wata matsala ita ce ta canza ainihin sinadarin da ke cikin maganin ko me zaka ce kan wannan batun? sai eh, kwarai da gaske akan samu wani lokaci magani ya zai kasance ba abin da aka rubuta cewa na ci ne ciki ba ma'ana wata misali a ce paracetamol ne amma abin da aka sa a ciki ba paracetamol ba ne wannan abu ya fi faruwa da magungunan da suke farin jirgin mutane suke da yin su a kai a kai ba wuya a samu waɗansu za su dinga su kwaikwayi sunan su kwaikwayi kwalin wasu rubuta abin da shi ba su da halin da za su sa sai kuma a gabatar da shi a kasuwa wannan shi ma magani na jabiri ya shiga nau'in magungunan da aka nemi a kwaikwaya ko ba ba iya kwaikwayon ba don ashe ba sa yin aiki wannan shi ne bayani akan wannan To kowace irin matsala ce maganin jabu ke iya haifarwa mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Walasunna ne maganin jabu na da mummunan haɗari. Mummunan haɗari na farko misali ko baya cutarwa amma baya aiki ya kashe ciwo. Mutum ya saya an rubuta mai ya saya ya je yana sha ciwo na jikin mutum. shi ya a kare masa yana aiki na fa abin nasa ba shi ba mai aiki ba ne kayan kama an kara mai ciwon ne a kwana a tashi ciwon nan zai kai haɓaka ba kakkautawa har ga har ya kai ga na nakasa mutum ko kuma kashe shi to kaga wanda ya kai da wannan maganin kusan ya aikata kifan kai do ba ku duka kasancewa ba kai ke ya kifan kai ba amma in an duba ta wata ciga da dama a hukumance shi ne sanadi na ba akan mutum ya sha maganin so kaga ɗaya kenan na biyu akwai wanda maganin dauma wanda zai iya kawo za a iya sashi da wani guba wanda zai iya kawo mutuwar mutum misali a wani shekarun baya an samu wani da suka dinga yi wani paracetamol wato maganin rage zazzabi maimakon su cirka maganin a cikin wani sinadari ya ke kai shi propylene glycol sai suka je suna sa suna narka shi da wani mai suna ethylene glycol wanda ya fi wancan original din ah, arha sai dai shi wannan ethylene glycol din yana da guba yana lalata koda kuma yara da dama sun mutu saboda shan wannan maganin to kaga nan an yi amfani an sai da magani na jabu wanda kisa kai wannan kenan a bayan haka kuma illan maganin jabu ya haɗa da wani lokaci jikin mutum ya yi bore ya maganin boren da jikin mutum zai zai ya kai ga halaka to a wannan suna ɗaya daga cikin nau'o'in cutarwa da magani da ke ko ya ba ciwo dama ya haɓaka ko ya kawo matsala kai tsaye ko jiki ya yi bore wurin bore wa maganin jabin ya kawo mummunan illa cikin mutum na su iya cikin mutuwa. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwaɓe azaba gobe. To masu saurare ga shi da dakta ya koro da muhimmin bayani sai dai kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka a nan tilas zan ɗuga aya a shar na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a shi mu ɗauke da cigabansa. Yanzu a madadin shi Dr. Sabo Ahmed kwarar likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya To duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin da fatan za a kasance tare da mu an jima da yamma domin jin mu dauke da wasu za a dan shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ko jimiroyin su ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake gaitar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.hausatv1.ng a yi na lafiya. Thank you.